Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 24 ga watan Yulin shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban dai sama da mutum ɗari sun mutu kana an kwashe wasu dubbai daga inda suke a jihar Maharashtra a cewar jami'an Indiya bayan da wani ruwan sama da iska mai tsanani ya afkawa yankin ya haddasa ambaliya da zaizayen kasa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin yana kan hanyarsa zuwa kudu maso gabashin nahiyar asiya domin ya haɗa kai da ƙawayensu kan damuwar karuwar ayyukan soji da ƙasar china ke yi yayin da annobar duniya ta Corona Virus ke ci gaba da raunata yankin kashi 45 cikin ɗari na amurkawa da ba a musu rigakafin covid-19 ba sun ce ba su da bukata kana ba su da niyyar yin allurar rigakafin a cewar wani binciken jin ra'ayin jama'a kanin labaran kenan A Najeriya bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ke saka ido kan harkokin tsaro a kasar ya fitar da rahoton yawan mutanen da aka kashe a watan Yuni. Wasu 'yan Najeriya na cewa barazana kamar da muka faɗa a ba karama ba ce duk barazana za a kashe dan adam a kwashe dukiyoyi a kone dukiyoyi wannan barazana tur da ita kuma a hakikanin gaskiya ana cikin wani yanayi to abin da muke cewa shine policy ya canza a jamhuriyar Nijar kuma ma'aikatar ilimin kasar ta sanar da ɗage ranar zana jarabawar bak to ko mai kungiyoyin malaman kasar ke cewa sun kawo mana matsaloli da inda mu ma da mun kaji ba ya lalle ya cancanta a daga ranar baka a kai ta gaba saboda in mu muna son in baka yi mu ce yayi sannan muna tafa da rahoto kan hukuncin da wata kota a najeriya ta yanke wasu 'yan fashin teku goma sannan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya maƙeri. sama da mutane ɗari sun mutu kana an kwashe wasu dubbai daga inda suke a jihar maharashtra a cewar jami'an indiya bayan da wani ruwan sama da iska mai tsanani ya afkawa yankin ya haddasa ambaliya da kuma zaizayen ƙasa firaministan indiya narendra modi ya ce ya yi matukan bakin ciki da rayuka da suka salwanta hukumomin indiya sun ce an riga an tura sojoji su taimaka wa aikin ceto da kuma dubo waɗanda suka tsira masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan saman zai ci gaba da zuba har wasu 'yan kwanaki nan gaba sakataren tsaron amurka rod austin yana kan hanyarsa zuwa kudu maso gabashin nahiyar asiya domin hada kai da ƙawayensu akan karuwar ayyukan soji da china ke yi yayin da annobar duniya ta coronavirus ke ci gaba da raunata yankin wannan wata ziyara ce mai ma'ana austin yana faɗa wa 'yan jarida da ke tare da shi a cikin jirgi zuwa jihar alaska kafin ziyararsa ta asiya ya ce za mu taimaka wa ci gaban yankin a don haka babbar manufa ita ce karfafa dangantaka a mako mai kamawa austin zai ziyarci kasashen singapore da vietnam da kuma philippines wannan ita ce ziyarar farko da babban jami'in diplomasiyyar gwamnatin biden zai kai a kudu maso gabashin asiya kana ziyara ta biyu da austin zai kai a yankin asiya pacific wanda ya kwatanta a farkon mako da babban aikin soja mai muhimmanci ga ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kashi 45 cikin ɗari na amurkawa da ba a musu rigakafin covid-19 ba sun ce ba su da bukata kana ba su da aniyar yin allurar rigakafin a cewar wani kuri'an jin ra'ayin jama'a wasu kashi 35 cikin ɗari sun bayyana rashin tabbas kana suka ce ba su ra'ayin karɓar rigakafin a cewar binciken da cibiyar nazarin harkokin jama'a ta associated press nok. a hali da ake ciki kuma wasu kashi uku a wannan binciken jin ra'ayin jama'ar sun ce lallai ne za su yi allurar yayin da kashi goma sha shida cikin ɗari suka ce akwai yiwuwar su yi rigakafin daraktar hukumar yaƙi da cututtuka masu yado ta amurka rochelle walensky a cikin wannan lokaci ta kira karuwar cutar a amurka da annobar rashin yin rigakafi saboda kusan duk waɗanda suka kamu da waɗanda suka mutu da coronavirus a cikin wannan lokaci ba su yi rigakafi ba an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu wani kamfani mai zaman kansa beacon consulting da ke sa ido a harkar tsaro da yadda jami'an tsaro masu aikin leken asiri a najeriya ke gudanar da ayyukansu ya bujiro da wani rahoto da ke nuna cewa a watan yunin da ya gabata mutane dubu ɗaya da talatin ne suka rasa ransu a sakamakon rashin tsaro a najeriya wani abu da ya sa wasu suka shigar da gwamnatin tarayya kara a kotu Wasu 'yan majalisar ƙasar kuma na kira da a gaggauta magance al'amarin. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Rahoton ya yi bayani cewa jihohin Arewa maso yamma waɗanda suka hada da Zamfara, Kebbi, katsina da jihar neja su ne kan gaba a taɓarɓarewa rashin tsaron inda aka rasa rayuka dubu ɗaya da talatin da ɗaya a jihar zamfara kaɗai an rasa mutane ɗari biyu da saba'in da biyar a jihar kebbi mutane casa'in da uku sannan jihar neja mutane casa'in da ɗaya dr kabir adamu shi ne shugaban wannan kamfani kuma wanda ya jagoranci binciken. yin rifoto da ke wallafawa a kowane wata yana cikin abubuwa da kamfanin ke gabatarwa wanda za su taimaka ma manajoji na tsaro a kamfanin nuka da kuma wurare na farar hula don su rage yadda matsalar tsaro a Najeriya yake shafar yadda ake gudanar da ayyuka kuma matsalar tsaro yana hana yadda ake gudanar da kasuwanci da sauran batutuwa na yau da gobe. To sai dai Sanata Hassan Nasiha Jarman Gusau wanda yake wakiltar jihar Zamfara ta tsakiya a majalisar dattawa ya bayyana ra'ayinsa a game da harkar tsaron. A barazana kamar da muka faɗa a baya ba karama ba Duk barazana da za a kashe dan adam a kwashe dukiyoyi a kone dukiyoyi wannan barazana tun da ita kuma a hakikanin gaskiya ana cikin wani yanayi so abin da muke cewa shine policy ya canza maganar tsaro ya zama zamanto shine babban ala a cikin najeriya ba mu da bukatar komi face sha'ani na tsaro. Rahoton ya taɓo batutuwan tsaro a kudu maso kudu, kudu maso yamma, kudu maso gabas. Amma ga wani ɗan asalin jihar Adamawa, Alhaji Awal A Uba ya ce a kwanakin baya ya shigar da gwamnatin tarayya ƙara inda ya nemi a biya diyyar duk waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon rashin tsaro a ƙasar. Ba mu da buri illa mu ga cewa waɗanda suka rasa rayukansu a biya iyalansu diyan gawawwakin shine aikin gwamnati. Shi yasa ni na garzaya kotu na kai karan gwamnatin tarayya domin ta tabbatar da cewa ta sauka daga kan mulki kuma ta biya diyan rayuka da property ma'ana da dukiyoyin da aka yi asara a Najeriya especially arewacin Najeriya. Wannan rahoto ya ba da shawarar cewa jami'an tsaro suna buƙatar sabbin dabaru da tsari da kuma haɗa kai a tsakaninsu wajen magance harkar tsaron. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya da labaran duniya kashi na biyu. amurka ta sake kai hari a kan mayakan kungiyar al-shabab mai alaka da alka'ida a somaliya ta kai hari ta biyu cikin kwanaki hudu da suka gabata biyu bayan kusan watanni shida da aka kwashe lokacin da shugaba joe biden ya hau mulki hare-haren wanda rundunar sojin amurka a afirka ta afirkom ta kai ya nuna wani bangare ne na kokarin amfani da karfin sojin saman amurka ga abin da aka bayyana a matsayin mummunar gwagwarmaya tsakanin sojojin somaliya da al-shabab a jihar galmudug yankin da aka auna a harin sama a ranar talata sakataren yada labarin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon john kirby ya faɗa wa muryar amurka da sauran 'yan jarida da ke tafiya cikin jirgin sojan amurka tare da sakataren tsaro lord austin cewa hare-haren da aka kai a ranar juma'a an kai su ne da taimakon sojojin somaliya a kusa da ƙauyen tekad ya ce an yi amfani da dokar da aka samar a shekarar dubu biyu da ɗaya wadda ta bayar da ikon yin amfani da karfin soja a ƙarshe fadar shugaban amurka ta white house ta faɗa jiya juma'a cewa bata karaya ba game da sabbin takunkumai da china ta sanar akan wasu amurkawa da dama wanda ya zo kwanaki kaɗan bayan da washington ta kaka bawa wasu jami'an kasar china guda bakwai takunkumi akan abin da china ke yi a hong kong waɗannan takunkuman ba su karya mana gwiwa ba za mu ci gaba da kasancewa masu jajircewa wajen aiwatar da dukkan takunkuman amurka in ji sakatariyar yada labarai a fadar shugaban ƙasa jin saki a lokacin da take amsa tambayar muryar amurka yayin tattaunawar labarai na fadar white house waɗannan matakai su ne misalai na baya-bayan nan kan yadda beijing ke hukunta 'yan ƙasarta da kuma kamfanoni da ƙungiyoyin fararen hula a matsayin wata hanya ta aika sakonnin siyasa da kuma ƙara yanayin lalacewar saka hannu jari na jamhuriyar mutanen china da hauhawar siyasa in ji saki da safiyar jiya juma'a ne china ta sanya takunkumi ga tsohon sakataren kasuwancin amurka wilbur rose da wasu amurkawa da dama waɗanda ke da hannu a cikin kamfanonin cinikayyar amurka da batun 'yancin dan adam biyu bayan takunkumin da washington ta kakabawa mataimakan daraktoci bakwai da kuma daraktan ofishin hulɗa da hong kong na beijing To a gaida babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.

zuwa ranar hudu ga watan Agusta bayan la'akari da wasu tarin matsaloli masu nasaba da tsare-tsare cikinsu har da rashin kuɗaɗe. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani. A taron manema labaran da ya kira ofishinsa, ministan ilimi mai zurfi PhD Mahmudu Jibo ya bayyana cewa wasu matsalolin da suka shafi ayyukan tsare-tsare ne mafarin daga ranar soma rubuta wannan jarabawa daga 27 ga watan Yuli zuwa 4 ga watan Agusta. 490 millions d'arriérés de frais de correction de 2020. ministan ya ce miliyan 490 na sefa ne malaman da suka yi aikin tantance ɗaliban da suka rubuta jarabawar bak ta 2020 ke bin gwamnati bashin su mafarin jinkirta jarabawar ta bana zuwa hudu ga watan agusta da nufin samun isasshen lokacin hada hancin waɗannan kuɗaɗe matakin da adai dai bangare zai ba da damar warware matsalar wasu ɗaliban da suka ce sunayensu ba su fito ba a jerin waɗanda za su rubuta wannan jarabawa ta bak duk kuwa da cewa sun cika ka'ida a yayin da za a yi amfani da wannan dama don horar da wasu malaman makaranta dubarun amfani da kwamfutocin gudanar da wannan jarabawa in ji phd mahmudu Jibo. Malheureusement, beaucoup de nos gens jusqu'à l'université n'ont jamais touché l'outil informatique. A ƙarƙashin yarjejeniyar da ta cimma da ƙungiyoyin malamai, gwamnatin ta ɗauki alƙawalin biyan kashi hamsin daga cikin ɗari na bashin da ake binta a farkon makon gobe. Kafin ta biya cikon saura nan da ƙarshen watan gobe. To kome ƙungiyoyin malamai ke cewa Malam Isu Arzika shine sakataren ƙungiyar malamai ta Sinan. sun kawo mana matsaloli da waɗanda mu ma da mun diba ya lalle ya cancanta a daga ranar baka a kai ta gaba saboda in mu ma muna son in baka yi mu ce yayi tunda in ya lalace mu ba mu mun ka tsara baka ba dole ma za mu ce musu wallahi koyi mana lalan tsari na baka kuma mu dai ba mu gamsu ba don saboda wanda sun ka kawo mana shawarar cewa dole sai an daga babu yanda za mu yi tunda yau abinda ma shirye-shiryen ma na waɗanda a president da center ba yi shi ba don sun kai shi hudu ga wata na wanga august mu ba mu ga matsala ba in dai za a yi shi yayi da kyau ba matsala a shine mun ka ce lalle sai hito ya jawabi yanzu insha Allah akwai takarda da zai doka alkawali shi ne zai doka alkawali bisa takarda cewa da waɗanga lokuta da ya bada na biya duka ba su suka na baka insha Allah yana cika alkawali kimanin ɗalibai dubu tamanin da biyu da ɗari da sha biyar ne ke shirin rubuta jarabawar bak a bana adadin da ya zarta na bara mai yawan ɗalibai dubu saba'in da biyu da ɗari bakwai da sittin da uku abin da ke nuna an sami karuwar larurorin da suka ɗara na shekarar dubu biyu da ishirin To amma a cewar ministan ilimi mai zurfi tuni aka tanadi miliyan 573 na sefa domin biyan malaman da ke kula da jarabawar ta bana kuma a cewarsa daga yanzu gwamnati ta sha alwashin biyan kowane malami kudaden alawus dinsa a kan lokaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, to daga batun jarabawa a jamhuriyar Nijar sai na shari'a a Najeriya. wani abin da ake ganin babban nasara ne ga rundunar mayakan ruwan najeriya wata kota kasar ta yanke wasu 'yan fashin teku goma hukuncin daurin shekaru sha biyu a gidan gyaran hali ga hassan maina kaina da karin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana su dai waɗannan 'yan fashin teku guda goma da aka samu da laifi dumu-dumu wata babbar kotun tarayya ce ta tabbatar masu da laifin nasu na yin fashi da makami akan wani babban jirgin ruwa mai suna fv halon 2 da hakan ya sa kotun ta yanke masu zaman gidan wakafi na shekaru goma sha biyu tare da cinsu tare naira dubu ɗari biyu da hamsin kowannen su da yake zartas da hukuncin mai shari'a a yau faji na babbar kotun tarayya ya ce fashin teku fa babbar magana ce wanda hakan na sa ƙasar nan cikin kunya tare da zubar mata da mutunci baya ga illa da hakan ke yi ga tattalin arzikin ƙasa a don haka dole ne a yi shari'a ba sani ba sabo domin hakan ya zama darasi ga wasu ma. Tuni dai rundunar sojojin ruwan Najeriya ta nuna gamsuwa da wannan hukunci kamar yadda daraktan watsa labaranta navy komodo suleiman dahun ke bayyana min a mu na rundunar mayakan ruwan najeriya mun yi farin ciki sosai da wannan hukunci da aka yanke mawayan yan ta'adda guda goma za su tafi yari shekara goma sha biyu kuma babban hafsan hafsosi na mayakan ruwan najeriya vice admiral abul zubairu gambo yana kara jaddada kudurinsa na tabbatar da tsaro a bakin ruwan kasar nan najeriya kuma wannan hukunci da aka yanke muna fata zai zama darasi ne ne wa masu laifi a cikin ruwan kasan nan. Barista labaran magaji shine lauya mai gabatar da kara. This is kudos to our law and to also show that our institutions both the arresting, investigating. Wannan hukunci ci gaba ne ga tsarin shari'ar Najeriya. sannan ya nuna hukumomin tsaronmu da na shari'a na da ƙarfin tasirin gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata don jan burki ga duk mai yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa. Barista Monday Mawa shi ne lauyan waɗanda ake zargi. Mai girma mai shari'a cikin irin hikimarsa da kuma ikonsa ya zartar da hukunci. Mun gode wa Allah wannan kotu ce ta farko. Za mu ɗaukaka ƙara. Za mu ƙalubalanci wani hukunci a kotun ɗaukaka ƙara a nan gaba. are going to test the judgment on appeal. Da ko ta wace fuska masana shari'a ke kallon wannan hukunci? Barista Yakubu Salibawa kwararre ne kan kundin tsarin mulkin Najeriya kuma jigo a kungiyar lauyoyi ta Najeriya. Mun ji daɗin wannan hukunci da aka yanke. Dole mu ɗaga ma sojojinmu na ruwa saboda su suka fara yin abin da ya dace na tabbatar da sun kama ko sun danke mutanen nan har suka kawo su gaban kuliya. shi yanzu haka an yanke masu hukunci har za su je gidan kaso su share shekaru goma sha biyu. Abin da ya kamata wannan hukunci ya koya ma dukkan wani dan Najeriya shine ya nisanta da aikata wani laifi irin wannan. Inda aka yi ba daidai ba dole sojojinmu na ruwa wato Nigerian Navy kuma suke da haƙƙin tabbatar da duk wanda ya keta doka su kama shi a gurfanar da shi gaban kotu kuma a yanke masa hukunci. Don haka mun ji daɗi kuma muna ƙara kira ga su sojojinmu na ruwa wato Nigerian Navy su ƙara ƙaimi su ƙara yin aiki yadda ya kamata. Muna musu murna domin abin da suka shi ya kawo ko dalilin da aka yi wannan hukunci har da mutane da yawa za su zama da kuma sun ɗauki wani darasi ko sun yi koyi da cewa ya kamata kowa ya yi ya doka ya kiyaye doka. Tun dai lokacin da aka naɗa shi babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo na ci gaba da kai komo domin tabbatar da tsaro a ruwan kasar. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan hukunci zai yi domin kawo ƙarshen aika-aika a cikin ruwan Najeriya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na kaina, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da kuwa daidai wannan lokacin. ne shirin a dawo lafiya ke kawo karshen hira da mataimakin shugaban hukumar road safety ta kasa shiyar yar adamawa deputy ko commander alashehu akan dalilin da yasa ake yawan asarar rayukan 'yan najeriya ta hanyar hatsarin mota ba da bata lokaci ba bari mu shiga cikin hirar kai tsaye a watan daya na shekara 2021 mun samu hatsarin da ya kai mutane suka mutu a ciki mutum ɗaya ko biyu ko uku hatsari guda 322 wanda kuma suka samu jikkata mun samu guda 759 sannan wayanda kuma babu ciwo sai dai ko ya taba mota da sauransu mun samu guda 134 so kaga in kai lissafin wayannan za ka samu cases din da aka samu na hatsari din muna da cases 1215 so mutanen da suka ji ciwo muna da mutane dubu uku da tara so mutanen da suka mutu muna da 691 shida da ɗaya wannan na najeriya nake baka gaba daya. ka gane so kaga total casualty da wanda ya ji ciwo da wanda ya rasu muna da mutane dubu hudu so mutanen da suka faru a cikin hatsarin da wanda motar su ta ɓaci da wanda suka ji ciwo da wanda suka rasu muna da mutane dubu takwas da ɗari shida da arba'in da so ai sai in bar maka ka yi zama alkalin kanka yanzu wannan a watan ɗaya kenan a najeriya gaba ɗaya ka gani wannan ya yi involving duk da na adamawa da sauransu ya duk najeriya yanzu abin da ya faru kenan to yanzu idan muka buga lissafi daga watan ɗaya zuwa watan hudu na wannan shekara muna da at least accident da ya ci rayuwa ya ci rai mutane suka rasu a kai muna da kusan accident dubu daya da dari daya da goma sha a cikin january that is january february march april kaga wata hudu kenan watan hudu to yanzu sai ka zauna ka zama alkalin kanka a cikin kamar yadda na ma bayanin wata daya mm. mutanen da suka mutu hatsari a malaria mm. sun kai 222 ko wanda suka mutu a corona mm. sun kai 222 a najeriya to kaga ya nuna cewa maganin da ya faɗa din gaskiya ne mm. yawwa to eh, duba da cewar wannan lissafi da aka yi lissafi ne wadda shi minista ya ce sakamakon rashin kyawun hanya to ita can hanyar nan eh, za a iya cewa su direbobi matuka mota da mu da muke hawa mun ina iya ganewa cewa hanya daga guri kaza zuwa guri kaza ba shi da kyau ku a matsayinku na waɗanda kuke kula da waɗannan gefuna wani ira kake da shi ko shawara ga direbobi musamman 'yan kasuwa da kuma masu tukin kai wato private to kafin mun yi wani bayani yana ina so mu gane cewa menene yake kawo hatsarin nan ne ko ba haka bane akwai ɗabi'un ɗan adam yana kawo hatsari yanayi yana kawo hatsari sannan kuma rashin lura da mota da tis mechanical shi ma yana kawo hatsari amma idan ka lura da yanayi da mechanical na mota ɗin ɗan adam shi ke sarrafa su to kusan 90% na wannan hatsarin dan adam ne to idan hanya ba ta da kyau wa yake ga dan adam bai da kyau shi zai iya gane hanyar nan ba ta da kyau to shi yasa aka ce hanya ne take kawo hanya ne take kawo rashin kyawun hanya yake kawo wannan hadari saboda kwaikwa idan hanya ba ta da kyau idan baka bi ta hankali ba dole za ka samu wannan matsala da sauransu to rashin kyawun hanya yanzu kamar portals so da yawa za ka ga mota ta ɓaci akan hanya babban mota da sai su fito da wuta ko wani garwashi sai a dora kan kwalta sai a kunna wuta ya nuna maka cewa akwai mota ta ɓaci to wannan kwaltan wutan yana nan yana ci a jiki haka sai ka ga bayan lokaci kaɗan kwaltan ya mutu ya yi rami da sauransu to kaga irin wannan abu shi yasa komai za ka gani tunda hatsarin akan hanya ake yin shi ba cikin daki ba wai hausa suka ce wai wanda ke tsaye shi ke faduwa wanda ke kwance kan kaga ba zai faɗi ba so ga hatsari dama akan hanya yawanci ake yin sai dai kuma wanda Allah ya kaddara za ka ga mota ta taho taya ta fitar ta samu mutum a cikin gida wanda sai a shekara biyu uku hudu baka ji irin wannan labarin ba da sauransu to shine wannan abu kiran da zamu shine direbobi su yi kokari akwai abin da ake kira caution sign idan motan ka ta ɓaci a hanya ka tabbatar ka samu wannan caution sign din kasa ba wai ka ɗauko ganye ko kuma ka kunna wuta a kan hanya ka nuna mutane cewa motan ka ta ɓaci da sauransu shi wannan caution signs da ka kira ko ya yake yana nan triangle a yawanci drivers ke kiransa triangle ake kiransa wanda zai nuna maka cewa akwai mota da ta ɓaci a gaba eh. kuma ko a bayan tazarar nawa daga ina zuwa ina ya kamata ka da motar da ta wace da ina ya kamata ta eh at least zaka dan duba ko kaman irin mita goma sha biyar haka ko goma wanda za ka saka ya nuna ya zanto duk wanda ya taho kafin ya zo ya same ka ya riga ya samu ya tsaya kusa da wannan ne kuma muka kawo karshen tattaunawar mu da deputy ko kwamanda Murtala Shehu kan furucin ministan ayyukan Najeriya Babatunde Fashola cewa 'yan Najeriya na asarar rayukansu ta hanyar ran mota fiye da coronavirus da wasu cututtuka. Muna godiya ga deputy ko kwamanda Murtala Shehu mataimakin shugaban hukumar road safety a jihar adamawa da kuma wakilinmu a jihar adamawan salisu muhammad garba yanzu a madadin su da daukacin ma'aikatan sashen hausa musamman hailu haili da ya haɗa mana sauti Baba ya ku makili ne daga nan Washington nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau ce muna kira ga shugabanninmu da su jingine batun siyasa gefe tunkari matsalolin da suka addabi kasar tamu wanda kuma sun san su domin sai da rai da lafiya sannan ake iya yin komai to ina amfanin baɗi ba rai allah ya kyauta sako na gaba ya fito daga kawo mai ruwa bajoga da abdullahi batura bajoga suka ce salam biyoye hausa muna yi muku fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya da karshe kuma muna addu'ar Allah ya sa sayo jiragen sama na yaƙi da 'yan ta'addada da gwamnatin shugaba Buhari ta yi hakan ya zama wasu lakawa ƙarshen matsalar rashin tsaro da muke ciki. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce samun bullar cutar kwalara a dukkan shiyoyi shida na birnin tarayya abuja tare da samun asarar rayuka mutane sama da sittin abu ne mai tayar da hankali matuka da fatar allah ya ba wa hukumomi ikon dakile ci gaba da yaduwar cutar sako daga sani muhammad chindu unguwar rufin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyoyi hausa kika halaka mutane shida da sace mutane sha uku wasu 'yan bindiga suka yi a garin dan sadau da ke jihar zamfara abin takaici ne da allah wadai allah muna tawassali da sunayenka a tsarkaku ka kawo mana karshen wannan lamari na kashe al'umma da sace su babu gaira babu dalili amin summa amin sai sako daga ali haya jafar guru da ibrahim lara gafta tare da isa garu lawali mai fili taraba daga ce salam biyoyi hausa muna fatan jiragen yaki da najeriya ta siyo domin magance ayyukan 'yan ta'adda a fadin najeriya daga masalar kawo karshen matsalar amin madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice To baban a takaice sama da mutane ɗari sun mutu kada an kwashe wasu dubbai a inda suke a jihar Maharashtra a cewar jami'an Indiya bayan da wani ruwan sama da iska mai tsanani ya afka wa yankin ya haddasa ambaliya da kuma zaizayar ƙasa. Prime Minister India Narendra Modi ya ce ya yi matukan bakin ciki da rayuka da suka salwanta. Hukumomin India sun ce an riga an tura sojoji su taimaka wa aikin ceto da kuma dubo waɗanda suka tsira. masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan saman zai ci gaba da zuba har wasu 'yan kwanaki nan gaba sakataren tsaron amurka rod austin yana kan hanyarsa zuwa kudu maso gabashin nahiyar asiya domin haɗa kai da ƙawayensu a kan ƙaruwar ayyukan soji da china ke yi yayin da annobar duniya ta coronavirus ke ci gaba da raunata yankin wannan wata ziyara ce mai ma'ana austin yana faɗa wa 'yan jarida da ke tare da shi a cikin jirgi zuwa jihar alaska kafin ziyararsa ta asiya ya ce za mu taimaka wa ci gaban yankin a don haka babbar manufa ita ce karfafa dangantaka To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya na gabatarwa sai kuma Hail Hail da ya bada umarni kama injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.